baka jin wani abu wallahi ba abin da nake ji ban jin komai haba sani kadan nutsu mana baka jin hucin aisha wace natsuwa ba abin da nake ji na faɗa baka ji sani zuciya labarin zuciya labarin zuciya ai ce da na gaya ni in ba ganganci ba don allah me yasa za ki ɗauko kafa ki fito a wannan dare eh abinci don ban ci abinci ba wani abu ne dole ne sai na ci abinci eh wallahi ban ji daɗin wannan abin da kika yi mm, mm. Allah ya ƙara tsarewa fi sabilillahi wannan wani irin ganganci ne za ki zo ki fito a wannan daren abinci dole ne sai na ci abinci idan tun da na riga na manta in na ji yunwa ai da kaina zan je gidan in kwakwasa a kamun abinci me amfanin wannan abin da kika yi eh yanzu dai ka yi haƙuri tun da haka ta riga ta faru inda ma Allah ya takaita ba abin da ya same ta so kike ki hallaka mun kanki so kike ki sa na rasa rayuwata so kike ki na zauci a cikin yan awayin nan kin san yadda hankali na tashi karfe nawa yanzu karfe uku ba haba haba duk da na san ke sha wuya amma ban ci daɗi ba wallahi dan Allah kar ki sake aikata irin wannan abu kin ji shikenan insha Allah ba zan ƙara abin da zamu yanzu ki shiga shagon mu ki kwanta za mu zauna a nan sai mu jira ki a nan gurin har zuwa gari ya waye sai mu kai gida a nan eh. amma dare fa ya yi sosai kuma ga yanayin garin ana walƙiya ma da alama ruwa za a hadari ne a garin taya za ku zauna a nan waje na ji na gani na ce miki ki tashi ki shiga ba baki san fito wanda kika yi raina a ɓace yake buhu ki tashi ki shiga ki wannan ga wannan shigar da ita labarin zuciya labarin zuciya labarin zuciya hajja ina zuwa haka kuma ani ban ga ta zama ba tun daga shi gari ya waye yarinya har yanzu shiru ba labari wajen itacen su ahmad zan je ko allah zai sa a dace ni kana kasa bacci ne akan wannan abin da yake faruwa jiya saboda tun jiya ce ba ga yarinya ba kin ga muna cikin damuwa ya ji kamar ana buga kofa to ba in duba in gani haka a jakin ga wannan masu kama da yan da kwalle suka zo da ita. Ya aka yi haka? Daga ina kuka zo da ita? A wallahi mama a wa'innan mun haɗu da ita ne jiya wajen ƙarfe uku dare a wani kango wasu matasa guda biyu zuwa uku ba mu san su ba to sun biyo ta suna ƙoƙarin su cutar da ita to shine muka samu muka suka gudu muka samu muka ɗauke ta muka kai ta nan inda muke kwana nan shagon mu sai mu muka sata ta kwana a cikin mu kuma muka zauna a waje muka yi gadin ta shine gari ya waye muka zo muka kawo ta to a ina kuma ta kwana a nan ɗakin mu ta kwana mu sai muka kwana a waje ba abin da ya faru Allah sa da gaske ne wai kai waye ya sa da kai ba na ce idan ina magana ka daina samun baki ba a Allah baki hakuri Allah a ci gaba da ganin mutunci na Allah baki hakuri sai shigin masifa jiya umma wasu mutane ne suka biyo ni suka yi kokarin cutar da ni ni kaina ban san su waye ba baccin da Allah ya taimake ni Ahmad ya biyo baya da ban san abin da zai same ni ba to mun gode mun gode ce ku yan wahala kun zo kuna cin arziki kuna neman ku mutane a wannan yan wahala ku je rufe gida yan wahala hello Yawa ina ta ƙoƙarin samun kaso yanzu na sani. Eh, na samu na ansa waya na yau. No, kawai dama ƙyale su na yi su gama guje-gujen su gama gudun da su Na san za su nemi ni da kansu. Kuma akwai saboda na ga yaran idan gari ne sun san gari na kuma sun san abubuwa sosai. Shi yasa na ƙyale su su nemi ni da kansu saboda akwai aikin da za su Idan ni na neme su da kaina, ba lallai su karɓi abin da mahimmanci ba amma ga yanzu sun san sun mun laifi kuma sun kawo kansu kaga da abin da na sa su dole su min yanzu sun amincewa cewa za su yi za su taya ni neman ahmad insha Allah yawa ɗazu na haɗu da wani sai dai muryar shi tamkar muryar ahmad da na yi recording ɗin muryar da kaji saka muryar ahmad amma abin ya yi confusing na wannan shi mahaukaci ne shi Ahmad kuma yana da hankali kuma Ahmad na ga yafi wannan haske kuma muryan Ahmad ne sai ruwa ruwa na mana salamu alaiki ina wuni ina gajiya barka dai na ganki a rana kuma ka je ka nemi sana'a ka zo sai maula maula kake tunda kika ga na zo gurinki baki san me Allah yake nufi ba ko ba haka ba na ganki zubin bakuwa na ganki yar gari shi yasa na tsaya ko in samo miki lema ne ba na faɗa maka ba ni da canji ba saboda ka raina min hankali ka ce min kai ba almajiri ba ne ya za ki ringa tara ta baiwar Allah to dan Allah baiwar Allah ba wani amfani da zan iya miki wani amfani za ka ban bukata kin dai san yanzu ana wani yanayi ne na babu ko ba haka ba ni kowane aiki ne ki sani in dai zaki ban koya ne wallahi haka na fito ban ci abinci ba ban da aikin da zan baka ban da aikin da zan baka kawai ka yaƙuri ka tafi don girman Allah ka bar wajen nan wallahi ka ishe ni ka dame ni kin san mene ni idan gari ne fa gaba ɗaya yan fim kama da mawaka yan dambe yan kokawa duk sun san ni ba wanda bai san ni ba fa ba wanda bai san ni ba a garin nan labaran sunana sunana sai aka yaya sai ka idan gari ne sai ya daidai da lamarin ki kamar ya lamari na kai ka san na ne balantana ayye daidai sai na so nake in seta miki lamarin ki in miki amfani da Allah jika ba zan yi ba za ka tafi ba wallahi zan tattaska maka malam da Allah da annabi ba zan miki amfani ba wallahi ko sisi ban da shi ba za ka tafi ba da Allah to ki duba ni manzo Allah Allah ki mun gata mana ki dan tani ai wannan ba ta bayani Thank you. amma faga idan nan ya ce min ya san gari shi idan duniya ne ko ba wanda bai san shi ba ni ma dan ba kwace kenan ban san shi ba idan haka ne zai iya sanin Ahmad tunda ya ce yayi fice yayi ficen suna ga idan nan zai ma amfani dole ina da bukatar shi wai kai dan Allah akan abin da na sa saka samu akan dubu biyar kai ka imin abu sanin kanki ne ki bi karfin dubu biyar a wajena idan da yana da ita da zan dauke ta in baki yanzu da kinga ya haƙuri in je dubu biyar ce gaskiya ni na gaji ya haƙuri in dai dubu biyar ce zuwa dare insha Allah zan kawo cuta. gaskiya ni na gaji ba zan iya ba idan ya haƙuri oke da na dan yi dariya mana aba dan Allah dan dara yanzu dai duk ba wannan ba ya kamata na turo magabata na gaji da wannan raka rakaba a kofar gida kamar ya ba dai a wannan lokacin ba ni gaskiya ban yadda ba gashi na ga miki ba ka iya bani kulawa a waje ta yaya idan muka yi aure za ka iya bani wani kulawa ni gaskiya ban yadda ba waje da ciki ai ba ɗaya ba ne ba na san in kika shiga gidana zan baki kulawa saboda irin matuƙar ƙaunar da nake da kai ne farin ciki na kai ne nishaɗi na ke ce rayuwata idan babu ke tamkar babu numfashi na ne kai ne rayuwata kai ne duniyata farin ciki na uwar 'ya'yana. Ƙaunarka nake da dukkanin sassan jikina. Burina ki zama uwa a gidana. Burina aure ka ka zama uban 'ya'yana. I love you baby na. Labarin zuciya. Yanzu dai ba wannan ba, za mu je wajen Ahmad don ya ba mu shawara saboda matsalolin nan namu sun fara yawa. To gaskiya mu je. To, mu je wajen Ahmad nan. Ah, baby za ka iya saukowa kuwa? To da ke kika daura ni? Kai baban tigiya wai yaushe za ka yi hankali tukunna? Kullum kai mahaukaci ne ba gida yaushe za ka zama mai hankali? kai ke yanzu dan Allah abin da ke ya kamata ki haka ke dai na san kuli kuli ke sai da alale da kosai mm-hmm. amma ya ga na gage da wannan zan kadai da leshin to kai kuma in banda sa ido da munafurci da kinibibi ina ruwanka da sirra da nake sawa ba sa ido bane ba kai kake sai mun soyayya ce ko na zo gurin tsohuwa na ce ta sai mun kin ga dakata ko na zo gurin mai da tunula na ce mun ki dakata ga ce to ina da dubban ambata ko da ki zama barau ne gwamnati eh ai ba da ba tun da ba su suke sai mun ba na dai gaya maka ba ka. ba ruwan ka dan mura kullun kai bala'i da masifa kullun sai ka jani a layi ba komai ne yasa nake tare ki ba nake so muke nasiha ba saboda na kamu da kaudaki ke ce ugun zuciyata ke ce tantakwashin zuciyata ke ce tantakwashin makogarin zuciyata ke a kanki ba abin da ba zan iya ba zan iya fufukin ta hisa ba a kanki zan iya zama zan iya zama dan daudu ki daina zuwa kina dauko irin kayan nan kina fita kina ƙarya da su Allah kada ya san ma abin da ke aikatawa To ina ruwanka? Na shanye. Ina ruwanka? Na shanye. Ina abin da ya dame ka? Yana jikina. Ko me na yi dai ina dai kaina ne. Oho. Ko in aka haƙa rami za a saka ni za a saka ka. Kai wata ran munafurci shi zai kashe kai ya ka Asarar ne. na ya kare Ga dubu ɗaya ki je shagon Usman Communication ki sa data. Wa yake maganar Usman Communication kuma ana maganar data? Ai idan ana maganar data, magana ake ta Halil data. Ki shiga Play Store ɗinki, ki saitin Halil data domin ki mori wannan garaɓasa. A Halil data muna sai da data cikin sauƙi. Rabin 1 gig a kan Naira 110, 1 gig a kan Naira 200 da sha shida da dai sauransu. sannan kuma data ne wanda zaki kwana wuni kina aiki unlimited ne baya karewa da wuri ka ce mun halil data yawa yawa gashi ina yin downloading yawa gashi na ɗauko shi kai abun mamaki ka kalla daga fara amfani da shi gashi nan sakonni suna ta shigowa wayana ba tare da bata lokaci ba ai haka halil data yake halil data yana da sauƙi kuma da jin daɗi wajen amfani. Gaskiya Halil Data abun alfahari ne ga duk wanda yake amfani da social media. Gaskiya Ahmad ka san me yasa nake kaunar ka? Eh. Dan ba zan ce su ba saboda kai na musamman ne kuma mai basira. Ba kamar wannan ba. Kwakwalwa ga ta amma dai ba ta aiki inna lillahi wa inna ilaihi yanzu ba da ban zuwan ka ba ban san zan yi ba idan na siya katin nan ya kare min gobe ban san ya zan yi ba wannan magaganin naki sun yi tsauri to amma ya na iya gaskiya wannan data ta yi garaɓasa har ta yi yawa wallahi dole a shashi ni ma yanzu zan yi downloading nashi <laughs> za ku iya shiga play store a wayan ku domin yin downloading halil data domin fara amfani da shi na tabbatar kuma za ku ji daɗin shi sannan kuma idan za ka yi satin ɗin halil data za ka haɗe sunan halil data babu gap shine za ku mori wannan halil data shine zaɓina sannan shine zaɓinku Idan kuna buƙatar ƙarin bayani za ku iya tuntuɓar mu a kan lambar waya kamar haka. Alil Data alkai ne. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sannun ku Ina Malam Ahmad ko? Eh ni ne Ahmad. Sarkin soyayya. Daga ganin ka an san zaka aikata. Ni ko da yaushe ina ɗaya daga cikin masu sauraron labarin soyayya ka yana zuwa kunnina. Kuma na kasance ma'abocin kwaikwayar yanayin soyayyarka. Wannan soyayya ta ce. Na zo ne in gaya maka cewa ka ba mu shawarwari dangane ni da ita. wasu irin shawarwari za ka iya bamu domin mu zauna zama na amana tsakani na da ita. Masoya. Insha Allah. Yanzu wannan saurayinki ne ko kuma ɗanki ko kuma ƙaninki? Eh mana saurayina ne. Ta. Haba wanda zan aura ne fa. Daga tabawan Allah. Ba neman magana na zo yi wajen ka ba. Na na zo na tambaye ka abu yana nufin na zo ne ka wulakanta ni ba. A ba haka bane malam ya haƙuri. Kawai dai na dai gane. To mai matsalar? Muna yawan samun saɓani tsakanina da ita. Ah. Ita soyayyar gaskiya. Daman dole sai ana samun saɓani sannan kuma ana shiryawa. Hakika duk masoyin da kake soyayya da shi, dole inda yana son ka da gaskiya zai gaya maka gaskiya zai gaya maka tsakani da Allah. Dole za ku rinka samun damuwa da shi, saboda an kai laifi zai gaya maka, kai kuma idan ba mai juriya ba ne idan ya gaya maka laifinka ranka zai ɓaci za ka yi fushi to wannan shi ne yake tabbatarwa kuna soyayyar gaskiya muddin aka ce idan kuna soyayya da masoyi da masoyiya ba za su faɗa junansu gaskiya ba sannan kuma kullum suna zaune lafiya to dole ɗaya yana cutan ɗaya sannan kuma ita soyayya in dai ka riƙe abu guda uku to ka gama da soyayya na farko tausayawa na biyu kulawa Na uku, ba da lokaci da kuma girmama ra'ayin juna. Idan ka samu wa'innan abubuwan guda uku, ka gama da soyayya. Mafi akasarin masoya a yanzu, musamman mata, ba sa tausayawa masoyansu maza da suke soyayya da su. Mace ce tana son ka, daga matsalar ta tashi za ta gaya ma. Idan baka mata maganin wannan matsalan ba, za ta ɗauka cewar ba wai baka da bane, kawai ka ƙi mata ne. Wannan abin yana ɗaya daga cikin rashin tausayi da mata suke yi mu kuma maza matsala ta rashin tausayi daga gare mu ita ce za mu ga mace yayin da mace ta fara son mu take son mu kamar ta kashe kanta a wannan lokacin mu kuma maza za mu shirya baza don ganin mun walakanta ta saboda shi namiji kamar zakara yake daga zaran ya samu abin da yake so sai kuma faɗa da rigima sannan shi kuma kulawa ba wai ana nufin da safe ka kira ta a waya da rana ka kira ta ba da daddare ka kira ta ba ana nufin ka yi shawara da masoyiyarka ka sanya lafiyarta ya damuwarta ba wai ku ta haduwa kuna hira shine soyayya ba ku ta haduwa kuna hira wannan kawai yi ne ba soyayya ba ne wannan shine iya shawara da zan iya baku kawai idan har kuna so ku yi soyayya da junanku ki tausaya masa ka tausaya mata ka kula da ita ta kula da kai ku mai da junanku abu ɗaya ba biyu ba kada kuna kallon kanku a matsayin saurayi da budurwa kuna kallon kanku a matsayin wa da ƙani shine kawai zai baku dama wannan shine soyayyar gaskiya matukar za ku yi junanku haka to tabbas ina mai tabbatar muku ba za ku taɓa samun matsala a soyayya ba wannan shine shikenan mun gode insha Allah mun gode mun gode Allah ya saka lafiya to area nan a masta ya kai ne ka san abun ka san gidan nan gidan dan ke leke Ya ne kamar na munafukai ma masta ya kai ne ya garin fa ni ka san mu da kayan kiyaye yau kuɗi muke bukata yau kuɗi muke so fa ka san mu da kayan kayan yayi kuɗi muke so yau fa gaba da kafa yau gaba da kafa miƙa mashi wannan tibin miƙa mashi wannan abun masta a ƙasar waje za ka dinga kalla da ita ina gaya ma Allah kada Allah ga fara makaryacin banza kana nan maganar ƙasar waje kalle ta da a faffashe aku ka ji man din nan ko Masta waya kana ƙaryata mu ne haka ne ka ji gobe daba ga wannan wayoyin ma fa kada Allah ga fara ba ku da dabara na irin mai kamera ukun nan mai abun abul din nan eh na gane ta ringa ka irin ta irin wanda gayan ne ya karbe ta ne na gaya maka irin su to ba damuwa masu ta yadda zai faru kawai mu dai ta ba maka wani kawai dai ka ƙara farashi ka ƙara mana farashi mu za mu ka maka to masta a sallame mu a wannan noza a siye su ne kuɗi da yau muke so ba wani waye waye mai gida kai ka sani zugun uku da a bau a ah, masta zugun uku ya kasa mana tsakanin har ga Allah zugun uku ya kasa mana a guri za ku kun san garin yanayin gari ne ina ran ya kamata a ringa duba musu ora suna kokari wallahi sosai suna kokari ya kamata a ringa duba su gaskiya mu kaji ma kaji kaji kaji dan hannu shi ma very good dan gidana Ngwana. masta wannan abun ba rayuwa bane ba Dike mana. Allah masta abin da kake mana ba daɗi Kada tana an jama'a karba. Gaskiya ma abin da kake mana tsakanin har ga Allah ba mu jin daɗi me zaka ba mu naira dubu uku. kai daga ce sukun uku ka dauka dubu kana ba mu gida gayan nan fa gaskiya fa ba ya kamata mu saki layin sa ba fita a lamarin gayan nan fa kai ka sani fa ya za mu dinga zuwa muna dauko noyi kuma mai gida muna zuwa amma gayan ne ya dinga mana wannan jirki yan mu ma ishe mu shane mai gida to ai ba wanda za mu dauke musu ne suna ba mu kuɗin da wuri in ba su da Allah mu je ya za mu za ka zaka ba mu kuɗin mu ba mu je da Allah mu go za mu ka mu ta wajen mai garba garba mu je mu sai da abin naka ya fara wuce gona da iri kana ta yin abubuwa ina yin shiru ina kyale ka a yau ka fara shiga gonar da ba taka ba har ta kai ka ɗaga hannu ka ce za ka mari aisha ka san wace ce aisha dakata malam baka isa ka zo kana ɗaga murya ba wallahi baka kai wajen ba ina son na gaya ma aisha ita ɗin rayuwa ta ce kuma duniya ta ce ina son na gargaɗe ka da cewar idan ka ci gaba da yin wannan abin zan yi amfani da ƙarfin talauci da in sa ka a masifa zan yi amfani da duk wata baiwa da Allah ya min don ganin na birkita maka rayuwa ka shiga hankalinka tabbas sai dai kai amfani ka da ƙarfin talaucinka amma ƙarya kake ni ban taba ganin wanda ya sa sa da ni wallahi sai kai kuma baka san wani abu ba dalilin ta kake ci da ba dan ita ba da na jima da ɓadda kai kai a cikin talakawan ma wallahi karamin kwaro ne to wallahi zaka gani ta ja maka wallahi sai kai da na sani au tafiya kuka yi kai haƙuri akan abin da ya faru yanzu mutum ne wanda a cikin mutane ba a sa shi a lissafin mutane ban san wace irin ɗabi'a ce da shi ba gaskiya abin da nazir yake ya fara wuce gona da iri saboda abin nashi ya fara yawa daga hannu ya mari fuskarki marin ki fa marin fuskarki ne ba sai dai in bana rai yanzu dai bai ka yi haƙuri ba na son ganin ɓacin ranki da na san cewa za ka zo wajen nan ka ga ɓacin ran nan to tabbas da ni kwara ma a ce ya mare ni na bar wajen ya tafi da ka zo ka ga wani abin ranka ya ɓaci wani irin ne haƙuri yau ya tare ki ya ce zai mare ki gobe me zai faru abin da ban zo fa yanzu da ya mare ki kenan wallahi to da ya yi wani abu insha Allah rayuwar Nazir wallahi sai ta shiga cikin kalubale Nazir yana dab wallahi ba zan bar shi ba ganin ɓacin ranka zai fi min ciwo a zuciyata akan wannan ƙaramin abu kwata-kwata wannan fishi bai dace da kai ba na san cewa dole abin zai taɓa maka zuciya saboda ni ma ya taɓa min zuciya amma ka yi haƙuri ka cire wannan mutu na ɓacin da gare ka ba na buƙatar ganin sa ko kaɗan ba na son ganin damuwa a wajen ya mare ki ba wannan duniyar ba ba zan taba iya bari a mare ki ba a duniyar nan in dai ina rayu insha Allah yanzu dai kai hakuri komai ya wuce in dai irin wannan kalubale ne mun saba gane shi sannan kuma ka san me nake zargi ina zargin ko mutanen nan da suka zo ranar nan da daddare ya zama ya turo saboda ni dai na san cewa daidai gwargwado ina kokarin zama da kowa lafiya waye wanda zai turo a jirgin rayuwata a lokacin nan idan ba shi ne kadai wanda nake tunanin yake da mummunan ɗabi'ar da zai yi aikata yes ni ma na yi wannan tunanin kuma sani ma ya faɗa ma amma gaskiya ba zan bar wannan maganar ba zan yi bincike a kanta eh gaskiya ne binciken ma yana da kyau ka yi binciken amma kuma don allah ka cire damuwa da baran kamo shi ne kamo shi ne ke ko kin san me yasa kike burge ni kuma nake ƙara ƙaunar ki ke mace ce da kin iya bi da rayuwa duk yanda na zafafa kina ƙoƙarin ki sanya rayuwa gaskiya ba zan taɓa gajiya da godewa Allah ba saboda samun ki a gare ni babbar kyauta ce kamata ya ma in miki marin da na ya ne miki da ni ne ko zan ji dama dama saboda godiya ga sirrin ciki na fitar kin dauka ni ƙaunar ki nake babu ranar dainawa sa a cikin ranki auren mu za a yi daurawa labarin zuciya labarin zuciya labarin zuciya a tambayi fuska labarin zuciya kai aba ummi ummi baby aba baby dan allah sai a Me ya faru? Wayo! Wayo! abincin ya ƙare. ya abinci ya ƙare. Wai don Allah bebi na me kika mai da ni ne? ya taka na zo soyayya ki ce min abinci ya ƙare ok dan kin ga Allah ya haɗa mu da ke kin zame min kaddara shine za ki ce abinci ya ƙare ai na san dai da yamman nan dai inda na ganka a kofar gidan na san abinci ya kawo abinci na zo ci gaya miki akai kakanmu bata jika min jiki da abinci ba abinci ya ƙare kuma ni ban ga me za ka yi mu. in dan abinci ne kuma na san inda zan je kuma eh an ji dan abincin ne ko ba haka ba amma ai ba kullun nake zuwa ba a cikin hakura da soyayya. Wallahi ba zan hakura ba. Ummi in na hakura Allah ya tsina. Tunda kika zo a zanen kaddara ta bayan da zaki sai mun yi aure. Dole sai mun yi aure. Ya za ki ringa kibanta ta kina haɗin tata kina ci mun zarafi ummi. Ka ga malam. Baby. Baby. Da Allah. Baby, dan Allah ki tausaya mu. Kwankwan, kwankwan. Da Allah ki tausaya mun dan Allah baby. Wallahi ina son ki. Wallahi dai ina son ki wallahi. Inna lillahi wa inna ilai raju. Baby! Baby! Sabida Allah da annabi sabida kana so zuciyar ka ɗaya sai a dinga gibantar ka ana ha'intar ka wannan ai cin zarafi ne ya za a yi dan ina son ki ki ce wai dan abinci na zo a ah, no ba ma dan ke ba E, kuma haka ne kin yi gaskiya yan nan dan gaskiya majority ma abincin ya fi karfi a zuciyata ban ci ba wallahi tun rana ban ci abinci ba kuma ga kakar tana atini eh sabida Allah da annabi da Allah ki bude da Allah baby ki bude mu raya kauna saboda Allah dan baka da shi Allah bai wadata ka ba to wallahi ke zanen kaddara ta ce dole di inda kika sai mun yi aure ba shawara nake baka ba umarni ne wannan sako ne da yake fitowa daga kasan zuciyata ina ganin su da ƙauna idan ka ina ganin tausayi da jin ƙai ina ganin ɗaukaka da nasara a idanka sannan ina ganin mulki da jajircewa dole ne godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ƙara salati ga annabi mafiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shugaban kowace halitta wanda a duniyan nan babu sama da shi ina son ka ina sa rayuwarka kai mutum ne mai hankali da nutsuwa don allah ka ci gaba da girmama kanka domin allah ya yi maka baiwa mai yawa sannan kada kai wasa da abu guda uku kada kai wasa da salati domin sallah ita ce haskenka ita ce darajarka ita ce hasken fuskarka sannan ita ce za ta taya ka fira a lokacin da bana tare da kai ita ce wacce za ta taya ka hira daidai gwargwadon yacce ka kyautata mata a lokacin da babu wanda yake tare da kai a lokacin daga kai sai halitta a kabarinka idan kai haka ko da ba na raye hakan zai sa ni farin ciki tabbas ke a halarci kuma za ki gama da duniya lafiya sannan ba na fata rasa ki har abadan abadina Ahmad, babu wanda ya isa ya raba mu. Sai ni.